da dai ji Allah ta kawali ba ka salihin wa salatu wa salamu ala harri bariyatul mursalin sayyidina wa babu mallan ya karbi raka abata wallan ya duf hatta ya haruja ila arafata babu mallan ya karbi raka ba mai gane akan wanda bai kusanci kaba ba walan ya dubba ya dawafe ba hatta ya haruja hatta ta ila arfa zuwa arfa wayar ji ya dawo ba da dawafin bayan na farko wannan babi buhari ya kulla shi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zo ga haji ne na ban kwana ya zo yayi yayi zai dawafin kudumi da ya dawafin kudumi ya kare bai koma dawowa ba hayyahi ta arfa dawafi guda yayi to bisa ga wannan na maluma sun kai sabani akan cewa shin wanda ya kasance yazo da ne haji na farilla in yazo wajen dawafi ni dawafi na wajibi zai sake dawafi ko zai sake dawafi ba na nafila to nan imamu malik ya tafi akan cewa idan mutum ya dawafi na wajibi shine dawafin kudomi ba zai sake dawafi ba sai lokacin da kare haji ne haka nan kuma lokacin da to ya dawafin ifala idan yazo ya dawafin ifala kuma zai sake dawafi ba sai lokacin da kare haji ne wasu maluma sun kata akan cewa akwai tausi'a an yalwata kware-kware da gaske mutum ko da bayan ya zo in ya yi dawafi wanda kasance ya dawafi kudumi ko kuma tan ya yi dawafi na umra ya samu hice gaban dawafi har lokacin da hita haji kamar irin masu tamattu'i kenan to bisa ga wannan aka ce to shi gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dawafi guda yi sai maluma suka ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawafi guda ke da saboda jin tsoron kashe kasance shi dawafi mutane su ke shi wajibi da kasance da zai dawafi kudu bai sake dawafi ba har lokacin da shi ta arfa bayan ya zo arfa ya dawo sunnatu ya dawafin ifala dawafi guda yayi bancin kudu bai sake yi ba sai maluma suka ce to nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi guda domin gudun kashe kasance mutane su dauki yawa yawa ta kamar wajibi ne don haka ya guda kawai wanda kasance shine dawafi ne kudu bai sake yi ba bisa ga wannan ce saboda manzon Allah mai son tausayawa na ga al'umma tai mai tausaya musu na mai rahama suna mai jikan suna don haka abba yi ba to sai maluma suka ce to menene hukuncin yawaita dawafi ana yawaita ko ko dai wanda abba ko shi me kama da shi yawaita shi yawaita da dawafi ko ko dai watan shi yawaita da nafila sai wasu maluma sun ka tai akan cewa imamu malik ya tai akan cewa wanda abba ko abinda an mahihici gare shi shi yawaita da dawafi saboda babu dawafi gare su amma da alawuna abira bahin da wannan hasanul bisri sun tahi akan cewa wanda ya kasance ya zo bako ya shiga makka ko da kwana arba'in zai yi abinda an mahihici gare shi ta wannan tila ba da wafi ba kuma haka ana sunu malikin radiyallahu anhu ya tahi ya tahi akan cewa bako <clears throat> yawan nafila shi an mahihici gare shi daga dawafi amma imam malik radiyallahu anhu ya tahi akan cewa yawan dawafi ya gare shi akan nafila saboda babu rin dawafi gare su kuma bayan haka nan watan zuwa maka abuna wanda ya kasance ba ko shi aka samu yi ne ba to shi na ce hadisna muhammadun nu hadisna muhammadun nu abi bakarin a hadisna muhammadun nu abi bakarin qala hadisna fulailun huwa ibn sulaymana annamari qala hadisna musa ibn uquba al-azdi qala ahbarani quraybun huwa mawlana abbasin a abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala adama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makkah manzo allah ya shigo makkah wa dafa yi dawafi wa sa'a bayna safa wal marwati manzo Allah ya ta yi tsakanin safa da marwa wallan ya karbil ka'abata bai sake kuskanta bai sake kusanta kaba ba ba da dawafi bayan dawafi ne bi hagare ta dawafi na farko hatta raja min arfa sai da dawo daga arfa shina ce babu mallan ya karbil ka'abata wallan ya duf hatta ya haruje ila arfa ta waya raja ba da dawafi awwali babu man sallara ka ta yi dawafi harajan min masjidi babu babu mai bayani akan man sallara ka ta yi dawafi wanda ya nafila raka'a bu na dawafi harijan min masjid wajen masallaci wa salla Umar radiyallahu anhuma Umar Allah ya shaddada su yayi nafila harijan min al-harami wajen harami bayan ya dawafi ya kare ya kasance sai da hita zo can inda ke kira zuwa sannan zo can sannan nafila to shi na ce حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي أخبرنا مالك هو إمام دار الهجرة an muhammad ibn abdurrahman an urwa an zainab an ummi salma radiyallahu anha qalat shakawtu ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na kai kara ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na rashin lahiya ha hawala sanada wa hadathani muhammad ibn harbin hadathna abu marwana yahya ibn abi zakariya al-gassani an hisham huwa ibn urwa an urwa an ummi salma radiyallahu anha zawjin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wancan hadisi da kawo na farko na na wannan nabi shi kuma alin na in an ba na farko abin da ce na abdullahi ibn yusuf wa tinisi ko sai ce qala ahbarna malikun du kenan ko an muhammadin abdurrahman uku kenan ko an urwata hudu kenan ko an zainaba biyar kenan ko an ummi salma shidda kenan an gane ko to ƙarin da a cikin wannan urwata an zainaba an ummi salmata wannan na abin da ce وحدثني محمد بن حرب حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الغساني دو كينن كو ان هشام نو كينن ان أروى نو كينن ان ام سلمى kaga wannan ya zama ali wacce ya zama nazilin ko mista ya kasance ali wa kullu ma qalla rijaluhu ala wa didduhu zaka allazi kan nazala to nan gashi an uwa an zainaba an ummi salmata nan kuma ya kasance urwa an ummi salma babu zainab can ya yi riwaya da da daga zainaba wanda ya kasance da ummi salma ce nan kuma ga iznadi zubu babu zainabu ciki wanda ya kasance da ummi salma ce to wannan kenan shi ta da riwaya bu kenan yayi riwaya ga zainaba daga ummi salma sanan shi da riwaya babu da daga shi sai ummi salma wannan daidai ne babu komai saboda an ce da shi da ummi salma gadi guda suke kuma sannan ya rayu da shekara talatin. ashe kenan kaga wannan shi gudun ya samu hadisi gare ta inda ba su haɗu sai a ce wannan hadisi akwai kida'i ciki ne ke suka ce ma'al mazidu fi mutasil asanidi so sai ce mi an ummi sama radiyallahu anha zawjin nabi sallallahu alaihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haqiqa to Allah kala ya ce wa huwa bi makkah shi a cikin makka wa atadaru khuruj ya so shi fita wa lam takun ummu salma dafa bil baiti ummu salma bata kasance ta yi tsawafi ga daki ba wa adayatul huruj ita ma tana son ta fita fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mata idza uqimat salatu subhi idan aka tada sallah ta subhin fa qufi ya dawafi ala ba'iriki sama da kuminki saboda ce manzo Allah ba ta da lafiya wannan su salluna alhali mutane suna sallah wa qaffa ala zalika sai ko ta aikata hakanan walam tusalli hatta harajat ba ta yi sallah ba hatta harajar shi na ce babu mallan yi salli hatta babu man sallara ka ta yi tsawafi harajin minar masjidi babu man sallara ka ta yi tsawafi halfar muqami ba mai bayani akan wanda ya salla ta nafila ta a ta wafi a halfar muqami bayan muqama ibrahim حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شوبة قال حدثنا أمر الدينار Umar da ابن عمر رضي الله ya يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم مزو الله شغو مكة فطاف بالبيت سبعا يي طافي ga daki zagaye bakwai wa sallah halfa maqami raka'ataini yayi na nafila bayan maqami Ibrahim raka'a biyu summa haraja alaihi salatu wassalamu sannan manzo Allah ya to ila safa zuwa ga safa wa qad qala Allah ta'ala gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala shina cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uzwatun hasanatun laqad kana lakum uzwatun hasanatun koyi mai kyau ya tabbatar muku fi rasulullah ga mazo Allah sallallahu alaihi wasallama shina ce ba man sallara ka tai dawaka halful maqam babu dawafi ba'da babu dawafi ba'da sufi wal asadi babu dawafi babu mai bayani akan dawafi ba'da sufi bayan sallar subahin wal asadi da bayan sallar asar to wai wannan to ma hukumu ma hukumu salatu dawafi menene hukumce salatu dawafi hina idin tunda nan ga an ce babu dawafi ba'da suhi wal asari babi mai bayani akan ana dawafi ba'da suhi bayan sallar subahin wal asari da bayan sallar ta asar to wai sai buhari yace to kenan menene hukuncin sallar da aka yi ta dawafi wannan lokacin ya halatta ita ko bayan ta wa qad zakara al buhari asar muhtalifa buhari radiyallahu anhu ya ambaci hadisai wa'anda kasance min asari sahabati muhtalifa wa'anda kasance sun yi kabra wa kana min sani'ihi watan annahu yahtaru tawsi'ata an ha gano daga cikin watan abin da aikata watan abin da kaso wannan ga ya zabi tawsi'a duk wanda an kai yayi waka annahu ashara ila ma rawahu shafi'i radiyallahu anhu kamar dai shi haisha son shi ishara ga abin da shafi'i ya rawaito radiyallahu anhu da ashabu sunani wanda ya kasance waka annahu ashara ila ma rawahu shafi'i wa ashabu sunani wa sahahu at-tirmidhi wa ibn huzaima wa ghayruhuma min hadith jubair ibn daga hadisi na Jibril bin Uyamin ku haqiqa cewa shi qala inna nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce ya ne abdu munafin ya ku ne abdu ya abdu munafin man waliya minkum min amr min hada nasi shay'an man waliya minkum duk wanda an ka jibinta ma min abdu nasi al'amarin mutane shay'an wani abu na shugabanci fala yamna anna ahadan kada shi hana mutum guda dafa bi hadal bayti wanda ya dafe ga wannan daki wata an yi salle shi sallah fi ayi sa'atin sha'a cikin kowane lokaci shi ka so min laila auna harin dare ko rana to don haka buhari sace babu dawa da sufi wal asri kaga saboda me akwai sai ta wanda ya kasance buhari ya riga ya kawo su to nan buhari mista bai kawo wannan hadisi ba la'annahu lam yakun ala shartihi bai kasance akan sharti ne ba to sai mi to shi na ce حدثنا مكوجة حديثي وقال وكان ابن عمر وطاف ابن عمر رضي الله عنهما كو وكان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يا كسانشي رضي الله عنهما يصلي ركعتي ka شنا tsawafi shina nafila biyu ما لم تدل الشمس مد رانا بتهتو با wannan kaga shine asaruhu menene ya kasance wannan duk ya kawo wa qazzakara athar mutalifa ya ambaci sai wanda ka sake sun saba to me an masaba ta Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar in ya tafi bayan sallah in ya tafi bayan sallah subahin ko kuma bayan sallar asar to ya kasance shi na nafila muddin rana bata hito ba in ya kasance bayan sallar asar ne yayi dawafi muddin rana bata fadi ba bayan shi na dawafi muddin rana bata kusan haduwa ba haka nan kuma in ya kasance ya shi bayan sallar subahin shi na dawafi muddin rana bata kusan hituwa ba wannan ita ce masabatai wadafa umaru shi kuma Umaru ya dawafi بعد da salati بعد صلاة sallar وركب حتى حتى صلى ركعتين hatta sallar a kaga wannan shi kuma ya bambanta da anai shi ibn hadabi radiyallahu anhu ya kasance ya yi dawafi lokacin da ya dawafi kwarake ba sai ya hawa tan ya dawafi wata bayan sallar subahin da ya dawafi bayan sallar subahin sai ya ho abin hawa nai bai yi nafila ba sai da zuwa inda ake kira zuwan sannan sai kawai na wurin yi nafila to bisa ga wannan sai kasance musa musabani ga masaba ta Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yin dawafi bayan sallar subahi ko bayan sallar la'asar to bisa ga wannan sai kasance a maluma sun yi sabani wasu sun kai tahiyya irin tahiyyar ta Abdullahi bin Umar wasu sun yi tahiyya irin tahiyyar ta Ibn Hadabi radiyallahu anhu wasu sun kai tahiyya irin tahiyyar ta Abdullahi bin Umar watan sun tahi akan kenan kamar irin wannan alawun abi bahin da dawu sunna kaisana da qasimun muhammadin da uwatun Dubairi sun yi tahiyya irin wannan tahiyya sun ka ce ana ɗawafi bayan sallar subahin ana ɗawafi bayan sallar ta la'asar wanda ya kasance ɗawafi bayan sallar subahin ya samu shi na fila muddin rana bata fito ba wanda ya ɗawafi bayan sallar la'asar ya samu shi na fila muddin rana bata kusan faɗuwa ba wannan abinda waɗannan maluma hudu suka zaɓa kenan sannan kuma wa ilaihi zahaba iyu wa ahmadu wa ishaq abu saurin bisa ga wannan shafi'i ya tafi irin wannan tahiya ta wannan adawus abira bahin da alqasimun muhammadin da urwatun zubairi da ke Sana ya tahi akan wannan tahiya bisa ga wannan sai kasance su kuma su daga cikin malumma su kai tahiya irin tahiya ta da hadabi radiyallahu anhu daga cikin su akwai abu sa'id al huduri ya tahi akan cewa ana ɗawafe bayan sallar la'asar amma a yi jinkirin sallah ta nafila sai bayan faɗuwar rana ana ɗawafe bayan sallar subahin amma a yi jinkirin sallah ta nafila sai ban fitowa rana to bita ga wannan malikun yasa radiyallahu anhu ya sahi da shi da abu hanifa da wannan sufayan sauri radiyallahu anhu to shi na ce haddasna ko haddasna alhassanun umar albasariyu kala haddasna idris zura'in an habibin huwa almu'allim an adain huwa ibn abi rabahin an urwa ko ibn zubairi an aisha radiyallahu anha anna san haqiqa su mutane dafu bil baiti sun yi dawafi ga ɗaki, ba da salati suhi bayan sallar su subahin sun maqadu sunna sun ka zamna ilal muzakkiri gun mai wa'azi hatta idza tala'at ash-shams sai da rana ta shito sun yi tahiya irin tahiya ta ummu hadabi radiyallahu anhu suka kai kasance da suka yi da suka yi dawafi ga ɗaki, sai suka yi zamanin su watan gun wani malami mai wa'azi hatta idza tala'at ash-shamsu sai da rana ta fito kamo suka miƙe sallon suna nafila nafilan da suka yi wadda kasance yace ta dawafi fa qala aisha radiyallahu anha sai aisha radiyallahu anha ce qa'adu sun yi dawafi sun yi zamannin su qa'adu sun zamna hatta idza kanat as-sa'atu allati tukrahu fiha salatu qamu yusalluna sun yi dawafi sun yi zamannin su hatta idza kanat as-sa'atu sai da lokaci ya kasance allati tukrahu fi hasalatu wanda ya kasance an karhata sallah ga irin wannan lokacin qamu yusalluna suka miƙe suna sallah ita Aisha radiyallahu anha ta tahi akan hadisin nan wanda manzon Allah ke cewa ba a sallah ta nafila bayan sallar la'asar sai bayan faduwar rana ba a nafila bayan sallar subahin sai bayan hitowar rana saboda me kuma manzon Allah Sina cewa rana tana hitowa daidai kahonin shedan don haka tace sun tashi suna sallah lokacin da an ka hana ina nafila wannan lokacin su kuma suna dibin tunda sun riga sun yi dawafi sun kare kuma gashi bayan sallar su subahin ne don haka sun kai jiki sai bayan hitowar rana ko kuma daidai daidai hitowar rana in ya kasance daidai hitowar rana na suka daidai na babu komi saboda mi ai mun karanta can inda mun ka hito manzo Allah shi na cewa la tamna'u ahadan la fa hadhal baiti la yamna an la la tamna'u ahadan kada ku hana mutum guda dafa hadhal baiti wata lati ayi sa'atin sha'a milal aw naharin ko la um, la yamna anna ahadun la yamna anna ahadan kada ahada wani mutum guda dafa bi hadal baiti wanda afi gonna daki wa sallallahu wasallam fi ayi sa'atin shi cikin kowane lokaci shi kaso min lalle aw hadin wannan kenan kaga mahsusun liman sallati baitil ka'abati shi kuma cin hadisi na Aisha amun eh ta ta akan umumin hadisi cewa manzo Allah ya hana sallah bayan sallar asar sai bayan faduwar rana ya hana sallah bayan sallar subahin sai bayan hitowar rana حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو دمرة حدثنا ابو دمرة هو انا سون إياد حدثنا موسى بن عقبة النافع ان عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي ناجم زون الله صلى الله عليه وسلم ينهى يا يهني ان صلاه دغين صلاه ان دلو الشمس بو هيتو ورانا وإن غروبها قوم فاطوة حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا ابي دون قال حدثنا ابي دون حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال شي عبد العزيز قال عبد العزيز يتي رأيت ناغا عبد الله بن زبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر شنا yin dawafi bayan watan bayan sallar subahin wai salli raka'ataini shina nafila raka'a bi wannan lokacin wa qala abdul aziz abdul aziz ibn rufai'in yace wa na ga abdullahi ibn zubairi yusalli raka'atayn shina nafila raka'a bu ba'da al-asr bayan sallar al-asr wa hibiru shina cewa anna aisha radiyallahu anha haqiqa aisha radiyallahu anha hadathu ta ga mishi anna nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yadkhul baytaha bai taba shiga gidanta bayan sallar al-asr ba illa sallahu ma sai su amma cikin gidan Aisha radiyallahu anha ashe kenan kaga wannan bata kasance sunna abin koyi ba saboda abin abinda aka ce ma sunna ma wa zaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa asharu fi jama'atin wannan ita aka ce ma sunna min jihatil fi'li kamar da mujaddid radiyallahu anhu ya kawo cikin al-sahi ne ihya sunna wannan ita ake kira sunna me ake ce ma sunna min jihatil fi'li yace ma wa zaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah doge shi na aikatawa wa asharu fi jama'atin ya bayyana shi cikin jama'a shi kenan kaga bai bayyana ba cikin gidanta ya kai to wannan bai zama sunna abin aikatawa sami babul maridi ya tsufi rakiban bai mai bayani akan marar lahiya zai ya tsafi rakiban shi na saman abin hawa to yin shi na lahiya lawai tsafi saman abin hawa ha gun imamu na malik an ce akwai hadaya gare shi wasu malumar sun ci babu hadaya hadisni ishaqu a ibnu shahina alwasidiyu qala hadathna halidun ko adda hanu an halidun alhazai an yake da ma'anin abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi hakika mazu allah sallallahu alaihi wasallama dafa bil bait ya dafi ga daki wa huwa ala ba'in shina akan raqumi an ce manzo Allah lokacin bai da lahiya kullama ata ala rukuni duk lokacin da yazo ga hajaru azwadu ashara ilaihi bi shay'in fi yadihi wa kabbara ashara ilaihi sai shi ishara ga hajarul azwadu bi shay'in da wani abu fi yadihi wanda aka hannu ne fa kabbara sai shi kabbara حدثنا عبد الله بن ملما هو القانبي حدثنا مالك هو امام دار الهجره عن محمد بن عبد الرحمن النوفل هو يتيم اروى عن اروى عن زينب بنت ابي عن زينب بنت ام سلمى عن ام سلمى رضي الله عنها قالت تاتي شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم na kai manzon Allah kokin rashin lahiya ta anne cewa ni ashtaki ban da lahiya fa qala ce mini dufi min wara'in nafi ki dafi bayan mutane wa anti rakibatun kina saman abin hawanki babul marid ya tsufu rakiban fadutu ni dafi wa rasulullahi alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yusalli shina salla ila jambil baiti gehen daki wa huwa ya shina karatu bi dudi wa kitabin matsurin babu siqayatil haji bai mai bayani akan masu ba haji ruwa su sha menene matsayin shi sun sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda zamanin jahiliya akai lokacin da manzo ya zo ya hana ko bai hana ba حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن ابي Abu damra ابو ana هو iyadin سون اياد هو حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الحطابي النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب وكان عباس بن عبد المطلب يا نمي دama ga Rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yabi ta makkata shi kwana cikin makka layaliya minan kwanuka na minan watan kwana abin ga dare na 21 da na 22 da na 23 ya ne manzo Allah shi bashi dama shi kwanta cikin makka ba sai ya taho mina ya kwanta ba min ajali domin siqayatihi shasuwa ta ga alhazzai ruwa fa ajalla manzo Allah bashi dama to shi na ce babu siqayatul hajji saboda mai watan nabidi na aka cimawa za a samu za a samu abin nan a zabibi sai a cima shi cikin ruwa an ka cima ya cima sosai watan zai tara shi shi wannan abbasun abdulmuttalibi abin da gada kenan ga mahaifi ne mutalibi shi kuma abdul a radiyallahu shi kuma mutalibi wanda ya kasance shine gini zamzam bayan ta ruhe gaba ɗaya babu ta yaya mahulki inda zamzam take da babu ta gaba ɗaya bayan isma'ilu alaihi salamu bayan wuce bayan wuce isma'ilu alaihi salamu da mabiya ne sai kasance rijiyar sai ta ruhe gaba ɗaya ta shahe ba a ganin ta daga baya sai kasance shi wannan abdul mutalib sai ya mahulkin rijiyar da inda take da inda ya kamata shi tona ta sai ya zo ya tona dori abin da ya kai in lokacin zuwan ya yayi zai a daji shi na tsebuwa sai to yayi katon dam yayi katon dam cikin cikin birnin makka nan shi ka ruwa da shi da tsayanai yan alhaji suka zo sai shi kama kima da bibi cikin ruwa shina ba su suna sha to wannan aikin da ya kasance shina yi ya kasance shi kai ne da shi da shi da sauran ɗaya ne amma abba shine cikin ƙanana daga cikin ɗaya ne amma lokacin da so ya kasance wannan aiki sai abba zai ɗauke shi ya kama sauran ɗaya suka ce abba shi gaba da yi sai abba ya ci gaba da yin wannan aikin to wannan aikin da abban kai radiyallahu anhu shine ya kasance har zuwa kacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo abban na wannan aikin manzo Allah bai hana mai ba don haka sai kasance su al abbasi suke ba alhazai ruwa kuma su alƙi da rijiyar zanzan har yanzu har yanzu rijiyar zanzan ga hannun bin al abbasi take ba a fidda ita daga cikin daga hannunsu ba tana cikin mallaka suna cikin ikonsu suke tasarrufi da ita to shi na fa'azin da ku sai kan ya bashi dama akan shi ku zo shi jifa in ya jifa shi koma sai shi kwanci ne cikin makka saboda mi saboda shi na hidima alhazai shi na ba su ruwan zabibi suna sha sannan kuma shi na da yara wanda ya kasance dukkanin su ƴaƴa ne na da wasu wanda ya kasance kuma bayan bayyana suke ɗebo ruwa cikin rige zamzam suna kawo alhazai suna sha حدثنا إسحاق هو الواسطي حدثنا خالد هو الدحان عن خالد الحذائي عن إكرم أن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم ja'ila tiqayati ya zo wajen masu ban ruwan nan na abin ganin da da bi nan da min nan da aka cimawa na zabibi ana ba da ruwa wanda ya kasance abbasu ke bashe shi to shi na da masu hidima kware kware da gaske sai manzo Allah ya zo gon su wata ce a bashi shi ma hisha fa qala al abbasu sai abba zai ce ya fallo ya kai fallo ishaka ta ila ummika inda mahaifiyarka fati rasulullahi kai maza ka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin da abin shami inda hada gunta wanda ya kasance mutane ba su hannu su ciki ba irin wannan ne amma wanda bai da kazanta ta hannun mutane Fa qala sai manzon Allah ce izini ba ni wanda kowa ka sha in sha qala ce ya rasulullahi ya manzo Allah innahum haqiqa cewa su yaj'aluna aydihum fihi suna sanyawa su ciki qala ce izini ba ni in sha shi haka fashar da minhu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sha ashe kenan kaga wannan na nuna in ka taho garan da wanda ka aiko ta yana shan ruwa an aje moda kaka ce aka ma moda ta da ka sha ruwa ka doka inda kowa ya sha ka sha ka ɗiba kai ma ka sha iya ka in za kai ka kan huta haka ka motsa da kowa ka motsa kai ma ka sha sai manzo Allah ya ce a debo a bashi an ka debo an ka bashi nabijin ga ya haƙi masa sosai sosai ya sha sai da mace suka ta yi yace yayi kabi da a kawo mai ruwa an haka ruwa ya rotsa shi bayan rotsa sun ya ta to nabi da shi na da yami duk lokacin da za ku sha in ya kasance ya yi ku rutsa shi da ruwa shi an magani ne fashar bai minhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha da gare shi sun masa anna ta zanzama bayan ya sha wannan cimin na zabibi sannan ya a akai shi wurin zanzam. sun ma ta zanzam sannan ya zo inda zamzam wa hum yaquna dai ne banu Su ne banu hashimin a ne banu abbasi ya isko su wannan wurin ya kuna suna ban ruwa wa ya'maluna fiha suna shiga cikin ta suna ɗaya ruwa suna ba mutane fa kala ce i'malu ku ta aikin ku ku ta aikin ku ku ta yi ruwa ku ta yasu ruwa kuna kawo mutane suna sha fa innakum ala amalin salihin hakika kuna akan aiki wanda ta aiki ne na kwarai kuma kala sannan ce laula an tugulabu ba don arinjaye ku ba nan za ni ma da na sauko cikin wannan rijiyar da na sauko da bisa dabba ta in shiga cikin waga rijiya ni ma in yaso in ɗebo ruwa da kowa ka ɗebowa in rataye ga wuya na na kuna ɗaukowa in kun ka ɗauko kuna rataye guga ga wuyan ku ko kuna rataye giya ga wuyan ku ku tattako ku hito ce ni ma da na haka nan amma in ni haka za a rijaye ku ga aiki na kuna in ni shiga ni kama muku shi ya zama sunna kowa zai so shi shi kilo ta na ma a rijaye ku kasance ku ba ku ko samun shiga din shi ne mazo Allah ce laula an tuglabu ba don arin jaye ku ba la nazaltu da na sabko hatta ada al habla ni ma ya aza wannan igiya ala hadhihi akan wannan ya ni atiqahu wa tashiya shi nuhin wuya ne wa ashara ila atiqihi ya ishara zuwa ga wuya ne babu ma ja fi zamzam bai mai bayani akan bai zo akan abin da zo akan zamzam babu ma ja fi zamzam bai mai bayani akan abin da zo akan ruwan zamzam wai hihi ko su da albarkar da ke cikin su wa qala wa qala abdan abdan yace hu abdullahi bin usman al-marwazi a haddathana abdullahi huwa ibn mubarak أخبرنا يونس هو ابن زيد الأيلي عن الزهري هو محمد بن شهاب الزهري قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو ذر Abu Zarrin ya kasance yi hadisu shi na ba da labari ya ce an na Rasulullah haƙiƙa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kala ya ce furije ta an buɗe ruhin gidana wa ana bi makkata ina cikin makka fa sabu jibril alaihi salamu jibril alaihi salamu ya sauko fa faraja sadali ya kyaje gabana ke shi gabana summa annan ga salahu ya wanke shi bi ma'i zamzam da ruwan zamzam babu ma ja fi ma'i zamzam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya ce jibril alaihi salamu ya sauko cikin ruhin gidanai da sauko saman ruhin gida ya bude ruhin gida shigo da tsakiya ba sallama yayi ba ta nan ya shigo da shigo kuma ke shi gabana bayan ya ke shi gabana kuma ya wanke shi bi ma'a zamzamin da ruwa na zamzam wato waɗanda ya kasance su na zamzam ya zo da tasa wadda kasance tasa ce ta abin ga ta zinari wadda ya kasance ita sannan an cika ta bi nurin wa hikimatin da nuri da hikima ya wanke zuciyata da ruwan zamzam sai ya zuba a nurin ga da hikima cikin zuciyata ya dunke sun masa annan ga sallahu ya wanke shi bi ma'a zamzama da ruwan zamzam sun mashi annan ja'a tasin sun masa annan ja'a ya zo bidattin da tasa min zahabin ta zinari in hikimatan wa imanan wanda kasance tana cike da hikima da imani ga wata riwaya in hikimatan wa nuran in hikimatan an cika ta da hikima wa imanin da imani fa abraga ha ya zuba ta fisa da cikin gabana sun masa anna a dabaka huyar ruhe shi sun masa anna a hada biyar hannuna fa'ada jibril taka da ni ila sama'i zuwa ga sama a duniya ta duniya fa qala jibril sai ya ce li hadin sama'i fa qala jibril li hadin sama'i ya ce matsayin sama ibtahabu de fa qala ce man haza wane ne wannan qala ce jibril jibril ne to ina masu cewa ana shiga ana shiga sarin samaniya masu masu abin ga masu yan kumbun wata ko masu shiga da kumbu ba gaskiya bane saboda san ba ta shigowa jibril alaihi salam shugaban mala'iku kenan ha wanda ya kasance an san hitowa ta yi sai da hito tana hanya guda ga sama tana aka shiga tana aka tana aka fita tanan ya tanan ya fito kuma tanan zai komawa da zai komawa sai ce mi yace yace ma mai tsaron sama ibtahabu de yace wane ne kai yace ni ne jibrilu yace wa tare da kai yace na tare da muhammad yace to an ba shi dama ya zo yace an ba shi dama ya zo sunai budi qala jibril li hadhihi samai iftaha qala ce ma haza qala jibril nan dai bai kawo hadisi cikakke ne ba saboda mai abin da ka nuhi nan ga watan nan ga watan aka aka aka wanke gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima'in zamzam thumma gasalahu bima'in zamzam ya wanke gaban manzo sallallahu alaihi wasallam da ruwan zamzam ashe nan ruwan zamzam sune mahihitan dukkanin ruwayoyi bisa ga wannan masu malama sun kace ruwan zamzam sun hima sun hima ulkosari sun hima alkosara saboda ruwan alkausar da su ne mahihita da su za wanke zuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ruwan zanzan su ne mahihitan ruwa gaba ɗaya sai su maluma sun kace a a akwai wanda sun kashe su ruwan da sun kai to ga yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun hisu kuma sun hima zanzami to shi na ce sun masa anna a dabakahu sun masa anna a hazabe ji fa'araji bi ila sama'i duniya jibril جبريل لهذا sama'i افتح قال ما هذا قال جبريل حدثنا محمد هو ابن سليمان a habarana alfazariyu huwa marwanunu ma'awiya an asimin huwa imnu sulaimana annabil an sha'abi huwa amirun shurahila annabun abbasin radiyallahu anhu ma haddasafu ƙala samitu rasulullahi na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama shina bayani min ma'a zanzama daga ruwan zanzam ƙala sa ƙaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na sha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Abdullahi ibn Abbas min ma'i zanzam ruwan zanzam fashari ba kuma sha su wa huwa qa'imun shi na tsaye to nan shine watan fashari ba na ba shi ruwan zanzam sakaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ma'i zanzam fashari ba ya sha wannan ruwan nan jumla ta kare wa huwa qa'imun nan ne watan wurin jayayya kenan ko sun ce manzo Allah sun ce ba a sha tsaye abdullahi abbasan ya ce na bashi ruwan zanzan ya sha kuwa ƙa'in wa da tsaye wasu maluma sun ce sha tsaye haram ne saboda akwai hadisin sun kuzo da haramci aka haka nan amma kuma gashi ya ce ho qa'imun akwai hadisi na wannan aliyu na ibn alimi shi ma ce manzo Allah ya sha ya sha ya sha abin sha shi na tsaye to nan sina sai mi a gaba qala atimun watan atimun sulaiman al-ahwal yace fa halafa ikramatu ikramatu maulana abbasan yarranci yace ma kana yawma idhin Allah ala ba'irin bai kasance ba wannan rana in ba kan raƙumi ba ko ko mu a'a Allah ba'iri na shi kanihi <laughs> babu dawafil qarin to bayani dai akan ruwan zanzan maluma sun yi bayanuka kware kware da gaske akan hihi ko akan ruwan zanzan suna ce musu ma'u siha ruwan lahiya saboda me akwai hadisi wanda wannan Abdullahi na Abbas ya rawaito wanda kasance ya zo hakimu ya rawaito cikin al-musaddaq nashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma uzan zamin lima shariba lahu wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas ne ruwaya marfu'an ya rufe shi marfu'i sai dai malumma sun yi sabani akan zama marfu'i akan zama wato wata mutasili ko zama mursali abinda an mahi inganci zama mursali ba marfu'i ba sannan kuma wannan Abu Zanin radiyallahu anhu ga hadisi na sahihu muslimin Abu Zanin radiyallahu anhu ya ce manzon Allah na zo kwana 30 ina shan ruwan zamba da su komai ban ci ba na sha ruwan zanzan hakwa na talatin kuma ni yi ƙiba sai mazu Allah ce ina huma mubarakun ai ruwa ne masu albarka don hakan ga kun bayan zaman su masu albarka watan abin gana da amu domin watan abinci na ga dukkanin mai neman abinci sannan kuma wada wa kumin, watan sannan kuma magani na ga dukkanin marasa lahiya ko dukkanin rashin lahiya ma'u da ma da kuma ruwan zanzan duk abin da ka shafa saboda shi su ne ma magani ne in ka sha su da niyyar ka samu lahiya za ka samu lahiya in ka sha domin ka samu imani za ka samu imani in ka sha domin ka samu ilimi za ka samu ilimi shi na imamu shafi shi na wannan hmm, wannan a imamu turɗi radiyallahu anhu lokacin da ya zo maka sha ruwan zanzan sai da koshi da ya ɗauka shi ya sha da niyyar duk wanda an malamin da a ya shi ya shi ilimi kuma ya tsere ba kowa ga sani maluma ne ba 'yan zamani ne ba ba abokan karatu ne ba ya sha ruwan zanzam saboda da niyyar duk malamin da kan tashe shi shehi wani sani wani sha da ilimi na hadisi hi shi sani hadisi wani sha da ilimin nahawu shehi shi sani nahawu wani sha da ilimin balaga shi sani balaga haka ya sha ruwan zanzam anka haka nan an ka ce ya tsere ma kowa cikin maluma ne amma banda malam kafaiji shi ɗaya bai cimma ba kafaiji babban malamin shi kenan Eh, hmm. hmm. mutum na ya saki mata sake guda kuma ce in an ga ciki gane ta ba in an ga ciki gare ta ba shi na ba ya sake ta sake guda sake yayi amma in an ga ciki gane ta na shi na wala yan fihi illa bil anin ba zai kore shi ba sai da la'ani a faɗa mai haka nan a ya sake ta in ya kama arme ne ba in ya kama arme ne a mai da arme in bai kama arme ne ba shikenan walau atabbi waladin biduni aqsa amadil hamli lahiqa bihi illa an yafihu bil ani na'am Allah shi yaye Allah shi yaye duk wanda ke cikin matsaloli wanda kasance masu rikici ne Allah shi yaye mishi wannan bawan Allah muna roƙon ka ya Allah Allah ka yaye mishi ababan da yake ciki wanda adda rikici gare shi Allah ka horance shi

ce shi ba shi dubu hamsin shi taimaka mai shi ba shi dubu hamsin shi sana'a shi kara cikin jalli ne zai yi sana'a raguna sai wasu zame da kuɗi mm. ni ce to sai an sai an ƙayar sallah zai bashi zai bashi dubu ne hamsin shi bashi dubu goma in an kai sallah an haƙari in zai mai da kuɗin in zai mai da kuɗin zai mai da dubu hamsin kuma shi ba shi dubu goma ko shi shi ka nuhi ko to wannan ya haramta da shari'a haram na ka ba mutum kuɗi shi sana'a ka ce mai ga abin da zai baka na riba sai dai ka ce in an samu riba a kasa uku ka ɗauki kashi biyu shi ɗauki kashi guda ko kuma shi ɗauki kashi guda ka ɗauki kashi biyu ka ɗauki kashi biyu shi ɗauki kashi guda ko shi ɗauki kashi biyu ka ɗauki kashi guda ko a raba daidai kai rabi shi rabi ko kuma a kasa kashi biyar shi ɗauki kashi hudu shi ba kashi guda ko kuma gaba ɗaya kai addari ba ko kuma gaba ɗaya shi addari ba duk shi dai a tare da wannan shi cikin shahin risala a kifatu ɗalibin rabbani duk ya zo akan wannan saboda mi ita watan kiradi mutane na guda biyu masu bukata shari'a ta ba wannan shi da kuɗi bai iya sana'a ba shi ko wannan ya isa na abai da kuɗi don haka shi ya sai ta haɗa su ta yadda da ribar da ba samu ba a ƙaddata in an same ta ya za a rabunta an gane sai an raba kowa ya san abin da a gare shi kaga nan ga ya ba shi dubu hamsin amma shi sai shi a bai san komai zai samu ba a yakan yi a faɗi yakan yi har gaba ɗaya shi sana a ragunan shi ƙare gaba ɗaya dubbe shi ba ba to in ya ba shi dubu goma akan ya ba shi kaga ya bashi kenan aka riba ko don haka shi a bace da wannan ba inda za su yi shi bashi dubu hamsin shi sana'a in an ka kare sana'ar raguna an kai sallalai an ha kare a zo a hidda dubu hamsin abinda an ka samu tunda taimaka mai da yi a kasa kashi hudu shi bashi kashi uku shi kuma shi ɗauki kashi guda ko a kasa kashi uku shi bashi kashi biyu shi ɗauki kashi guda ko kuma sai rabi da rabi amma tun kafin a raba ya kamata a yi wannan shirin to idan an ka samu riba za mu raba kashe kaza kai adda kaza ne adda kaza ai sun kai daidai ne aka ne shikenan yayi wannan abin shi a taidar shi kenan amma shari'a ba ta yarda da a bada kuɗi a sana'a ba kullum a kawo riba shi nan cikin muwaɗa malik ya ce haram na kuma yanka kana kuɗin ka na aka baka baka san sai da kace kana son kuɗin nan ya cikin kiradi kiradi na wani baka dubu hamsin ko akan kiradi akan kuwa sana'a a samu riba a raba kaya jage ne da shi akan abinda an ka samu za a raba kai zaka ka ɗauki kaza shi da ɗauki kaza wani baka hamsin in ka irin wannan jage na shi sai haɗa dubu ɗari kenan in an ka samu riba in lokaci guda ka amso su in an ka samu dubu ishirin riba sai a samu dubu hamsin dubu goma waɗanga dubu hamsin a samu su dubu goma in kuma 25 na ka anso an ka samu dubu an ka samu dubu 20 diba sai aka sa dubu 20 kashi uku a samu dubu 25 kashi guda a samu dubu 50 kashi biyu haka za a yi kaga can mai dubu 50 ka sai ne jeje ne da kai mai wanda ka sai ne jeje ne da kai da shi wannan babu komai game da haka nan a yana tambaya akan hukuncin hitsari tsaye ga musulunci to bayani ya gabata cikin kitabu dahara buhari ya kulla babi yace babul labauli qa'iman bai mai bayani akan hitsari tsaye kuma yace atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah zo ga ta qaumin wurin zuba na su mutane wa bala qa'iman hitsari tsaye kuma wannan ita amma ta imamu Malik radiyallahu anhu yace aka ana yi tsaye saboda ga hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi na Aisha tace kuce manzo Allah ya tsari tsaye ya manzo Allah kadiya manzo Allah bai tsari tsaye ba to cikin gida take ba waje take ba su ko su ko sadda an kauje su ko wanda awaje sun gani eh shi a hadisi ina jin ko ana suna malikin na Allahu anhu amma eh, ana sun wannan ina jin kuma ai ba ma sai an yawaita ba ko mun yawaita lokacin da muka kago gaba bi mun yawaita mun kawo sun kace akan cewa ana yi tsaye mun kawo sun kace akan ba a yi tsaye amma shi Buhari Allahu anhu an ce shine asafur kutubi ko asabu asafur kutubi alal qur'ani yace babul bawli qa'iman a adiba ciki ne a gani to nanan kada a ce wai hitsari tsaye muni gare shi ga shari'a wal hasanu ma hasanu shar'u wal qabihu ma qabahu shar'u duk abin da an kace mai kyau na shari'a ka kyautata wa ita ka muna nawa walaysa lil aqali hukumu hankali bai hukunci wal husnu wal qufu idza ma qusida wasul kamali aw nufuru dab'i wa didduhu aqali wa illa shar'i in ana nufin wasful kamali aw nufuru dab'i wannan hankali na hukunci amma bawa mai hukunci laysa li ghairi lahi hukumu abada laysa li ghairi lahi hukumu abada wal huznu wal qufu idza ma qusida wasful kamal aw nufur dab'i wadduhu aqali wa illa shar'i in ba wannan mu duk inda za a hukunci shi aka hukunci shari'a aka kyautata ita ka batawa in shari'a ta kyautata shi shikenan abu mai kyau na in shari'a ta bata shikenan abu mai kyau bane na

to da yana kai ƙarshen sallah sai miƙe tsaye ya ce ya kama ta gohe cire shi dai ka sallah a na gane ya kai ƙarshen sallah da kai ƙarshen sallah sai miƙe tsaye ya aza ya sallama saboda zahi ya mai yawa bai gane bai sallama ba sai shi na tsaye sai ce assalamu alaikum tsaye to bai da sallah babu sallah sai sake sallah daga cikin sharadin watan ainihin ingancin sallah ya sallama zamani a tahiya sunna ce yace wa julusul ladhi wa tambi qadri salami zama na gogudo sallama wajibina adur ma kawo fihi assalamu alaikum na'am ما هو بعد ثلاثة أيام أو أكثر فهل لها دليل أم لا؟ shina tambaya kan me a hukuncin mace wadda ya kasance bayan ta haihu da kwana uku sai mijinta ya rasu bakin tambaya kenan ko shi an sun tambaya mace ta mijinta ya mutu watan ta haihu bayan kwana uku sai mijinta ya rasu waladat ta haihu sai mijinta ya rasu bayan kwana uku au kasar ko haka na ko tana da idda ko ba ta da idda tana da idda ciki tana da idda za ta idda wafatin saboda mai nan ta riga ta haihu bayan ta da kwana uku jini na iya ɗauke mata yan jini ɗauke miji tana iya takinta eh? eh ta akwai wani malam umar hannu ne ka ya ce a taimaka mishi da addu'a eh sabbe ne eh akwai eh, eh rago ma ta maza shina layya abinda an ka ce lamin hawa minar hashe shi abbayi lamin hawa minar hashe shi abbayi wanda ya kasance babbaran yawa da abbayi amma in ya kasance huska guda gare shi shina yi wanda a huska guda kaga an san rago na illai kai eh wai rago ma ta maza shina layya ko bai layya rago ma ta maza shina layya dan ana ana layya da namiji ana yi da mace wanda bai yi lamin hawa minar hashe. Eh. ina a maka da Allah ya bari eh? eh to mai tambaya wai akan kwana uku akwai bambanci akan haihu bayan minti uku a ce mutum ya mutu to wannan abin da dai annasi na alkur'ani wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada ana hamlahunna in ta riga ta haihu ta riga ta cika idda to idan ta cika idda ku idan ta riga ta haihu miji tana raye bayan kila mu doka mu ce minti uku ko sannan ya rasu to wannan ga zahiri na alqur'ani akwai idda gare ta ga zahiri na alqur'ani akwai idda gare ta saboda mi haihuwa wata ta riga mutuwa sai in ya kasance mutuwa ta riga haihuwa amma muddin haihuwa ta riga mutuwa akwai idda hmm? amin amin eh eh hmm eh eh hmm. Mm. Mm. Mm. Eh. wasu sauragunan mai kuɗi ya sauraguna bashi to abinda ɗaya annan ya sauraguna ya sai san mai dubu ɗari da ashirin amma sai bayan lai da shi shi kenan ya isa wannan babu komai cikin wannan babu ranar da sauraguna ne illai dai ga raguna nan na sai san masu dubu ɗari da ashirin bayan lai ka biya ni kuma dan mu koke ma ita limin malika bi mi'atin wa huwa li ishna ashara a ita limin malika bi asharatin wa huwa li bi isna ashara so min da kudin ka goma amma ni ko zan sai sha biyu dan mu koke ma wannan iyaka dai ga raguna nan ya sau na dubu ɗari ga raguna nan na sau da dubu ɗari da ishirin da sai ta mara su mu yi ciniki ciniki shi kare to ina ba ka dama ka ci gaba da amfani da kudin nan sai bayan ya laisa mai ka mai sanin kuɗi na ka biya ni bashi na wannan ya halatta hmm. wai mutum na ya ɗauko wani shi mai aiki na gina ya taho shi na cikin gina shi na cikin gina sai ɗaya gina ta faɗo mai ko ruhin gina koko dai gina ramin sai ramin ya rugo mutu ciki kamar kenan irin gina masai ko gina rijiya ko to mai magana a inda mun ka hito a alma'adini jibarun ko eh, wal ajma'u jibarun duk wannan babu biya gare shi babu biyan biya gare shi hmm. na'am hmm. wane eh ƙur'ani ya ce ku shiga wata bai hita to ku shiga wata bai hita kafiri kenan ku shiga wata bai hita ku shiga wata bai hita nasi ne na alƙur'ani amma ga kafiri kafiri aka nuhi ku shiga wata shina hita nasi na na hadisi wannan ga mumini mu'mini in ya shiga wuta shi na hita amma kafir ya shiga wuta bai hita wal kafir muhalladun fil nar ijma'an annasu ala qismaini kafirun wa mu'minun wal kafiru muhallabin fil nar ijma'an wal mu'minu ala qismaini da'i'un wa ghayru wa'atin wa da'i'u muhalladun fil jannati ijma'an wal ati ala qismaini ta'ibun wa ghayru ta'ibin والتائب مهلد في الجنة إجماعا وغير التائب في مشيئة الله mutane cewa sun abinda maluma suka ce watan al'umma kashe duna mutane mutane kashe duna akwai muminai akwai kafirai mumini mai dawoma ne a jini bisa ga ijma'i a kafirai kafiri mai dawoma na wuta bisa ga ijma'in maluma mutane kashe biyu na akwai kafirai akwai muminai kafiri mai dawoma na wuta ijma'an mumini sun kasu kashe biyu akwai masu da'a akwai masu sabo mumini mai da'a mai dawoma na ajini bisa ga ijma'i mumini wanda kasance mai sabo na shi ma ya kasu kashe biyu akwai mai sabo shi aikata sabo shi tuba akwai wanda bai tuba wanda tuba mai dawoma na ajin bisa ga ijma'in maluma wanda bai tuba ba shi a cikin mashi'a ta Allah in Allah ya so a qabahu wa in wa in sha'a arhamahu in Allah sun sanya cikin rahama ta ya so kun shi azabta shi akwai akwai rasuwar da aka yi ta wani babban malamin mu malam Abdu angon malamai ana roƙon a sanya ya cikin addu'a sannan kuma akwai a wani shi ma a zo ya gaya min cewa an yi rasuwa sai dai kuma na manta da rasuwa ko namiji ne ko mace ce shi ma a sanya ya cikin addu'a ko wani malam bello nan kuma tsami guru da shi ma Allah ka birawa ta a sanya ya cikin addu'a akwai wani wanda ya kasance abokin karatu ne shina zuwa nan ko kuma abokin a ainihin mu'amala ce ta makaranta mutumin hoci ne mashin ya kiɗe shi ba mashin ya kiɗe shi yanzu gaba da ƙahawar sun bar aiki shi ma shi na roƙon a sanya a cikin addu'a akwai marasa lahiya daban-daban a sun kakoki na shi lahiya suna so a sanya su cikin addu'a akwai masu bukata daban-daban sun kakoki su ma suna so a sanya su cikin addu'a muna roƙon ka ya Allah subhanahu wataala Allah muna roƙonka waɗanda sun ka cika daga cikin Allah Allah gafarta musu mu karanta musu kafa goma sha ɗaya ko ce da basmala bismillahir rahmanir rahim